amfanin 'ya'yan tafarnuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku da zuwa tashar aa boka idan yau kuka zo tashar aa boka ku danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa a ci gaba da kawo muku magunguna da muke da yadda ake hada su a yau mun yi nazari za mu kawo muku kaɗan daga cikin amfanin 'ya'yan itacen tafarnuwa ko kuma in ce amfanin tafarnuwar ita kanta tafarnuwa 'ya'yan itace ce da ake amfani da ita wajen hada magunguna da dama wanda suka hada <clears throat> wanda ake kamar girke-girke da su akwai wanda ka ga ko da turawa ne ba sa yin abinci haka kawai sai sun sa tafarnuwa saboda amfaninta da kuma irin maganin da take shine yau ku biyo mu a cikin wannan bidiyon namu domin mu gaya muku fa'idojinta da kuma amfaninsa da kuma sirrin da yake ciki kaɗan daga cikin fa'idojin tafarnuwa shine akwai sinadarai na sirri wanda ba kowa ya sani ba amma ta ƙunshi abubuwa da dama kaɗan daga ciki akwai vitamin a akwai suga akwai iron akwai sodium akwai phosphorus da sauransu masana sun yi bincike mai dama akan wannan itaciyar tafarnuwa wanda tana magunguna wanda barkatai ba a san adadinsu ba magungunan da ta hada an fi alaƙanta ta da maganin sanyi ƙwarai haka ne tafarnuwa tana matuƙar maganin sanyi kuma tana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam amma kaɗan daga cikin abubuwan da ba ku sani ba akwai abubuwa da dama musamman a ce tana maganin olsa tana maganin cutar ciwon ciki ciwon hawan jini sannan ɓangaren sanyi ma ɓangaren sanyi mara sanyin ƙashi da duk wani sanyi da ka sani tafarnuwa tana matuƙar amfani a jikin ɗan adam bugu da ƙari akwai wani sirri wanda mutane ba su sani ba domin aljanu ko in ce aljani ba sa son warin tafarnuwa aljani zai da irin wanda mutum aljani ya buge shi idan aka samu tafarnuwa aka jika aka bashi ruwan ya sha da izinin Allah zai samu sauƙi ma'ana idan aka jajjaga ta aka jika ta ta jiku musamman ta ɗauki kamar awoyi idan ka samu wanda aljani ya buge shi da izinin Allah aka bashi ruwan tafarnuwa zai samu sauƙi da yardar Allah sannan akwai wani sirri ma wanda ba kowa ya sani ba a cikin fa'idar tafarnuwa tafarnuwa tana maganin mayu domin shi maye kusan suna amfani da aljanu da sauransu to idan aka samu tafarnuwa aka wa mutum ana bashi yana sha kafin ya ci abinci insha Allahu zai samu sauki da yardar Allah sannan a cikin irin abin da zaka yi inda ya ɓangaren maganin mayu ne idan ka ba wa mutum ya sha tafarnuwa zuwan tafarnuwa kenan an jiƙa mai ko garinta ko ita kanta to za a samu a tofa masa ayoyin alkur'ani na cikin suratun nur na guda biyun ƙarshe za a tofa masa kafa bakwai a ciki sai a bashi ya sha da izinin Allah zai samu waraka idan yau kuka zo tashar AA Boka ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye ba tare da kun samu matsala ba tashar AA Boka tashar ku ce mu tara a ɓangare na biyu wannan mun kawo muku part 1 ne za mu kawo muku part 2 nan gaba insha Allah domin